mu da warhaka kuna sauraren shirin labarin matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisa Mad ina tare da Fanta Shams. Barka da warhaka Fanta. Barka ka dai Aisa da fatan ke kina lafiya tare da masu sauraron mu. Da dama Fanta yanzu dai mai muka mu abokan matasa a cikin wannan shirin. Za mu ga yadda aka soma bata wajen da aka keɓe a garin Yamai da sunan mu da suka rasa rayukansu a garin inatis. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu shi tarihin wani matashi mai fama da nakasa wanda yake gwagwarmaya wajen ganin yana cin gashin kanshi. ta wajen wasannin motsa jiki da za mu yi tsokaci a kan ƙwallon zinari a kasar Afirka. A babban birnin Yamai akan keɓe filaye domin shakatawa da kuma hutawar matasan da ke ziyartar wajajen. Haka ne, haka ne za mu saurari matasan na birnin Yamai inda suka kawo ra'ayoyinsu akan wannan tambaya da menene ra'ayinsu akan filin shakatawa. Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da Salamatu Kadir ta kawo mana. Wani wuri ne na haɗuwa kana iya zauwa tare da abokanka tunda akwai hanyoyi yawa na sadarwa kana iya loda bidiyo ko kuma film. Abu ne mai kyau waje ne na shakatawa kuma gani yadda ake kawata shi yana baiwa birnin wata sabuwar Wuri iri wannan dama wuri ne inda za a zawa a ɗan more musamman yanzu da yake ana mushi kwalliya abu ne wanda zai gyara An samar da wani haɗari ne ga al'umma. Misali akwai jama'a da suke iya zawa na su sha giya, su yi wata baɗala, suna iya yin waɗansu abubuwa da suke da illa ga al'umma. Sai dai Aisa wasu sun soma kece hoton marigayi Lieutenant Colonel Inutab Hassan wanda aka laƙa a wajen shakatawa mai suna Plus Wifi na nan garin Yamai na ra'ayukan da Habibu Garba ya karɓo muna. ban iya ganewa, ni ke tura mutum ya zo ya lalata wani gini ko hotunan mutanen da suka sadaukar da rayukansu saboda su kare al'ummar Nijar. Wataƙila suna tunanin kamar foto ne na gumki a matsayin ƙasar mu ta musulmi suna ganin wannan bai dace ba. Alhali kuwa ya dace saboda yana nuna tunawa da waɗanda suka mutu ne ko yanzu na ga abin iska ya ɗauke shi nan da wani ɗan lokaci wannan duka za su tafi su waɗannan mutane su wane ne saboda haka nake cewa a yi duk yadda ya dace domin a tantance su ba mu sani ba watakila ko suna tare da mu ma a gani na ɗan nijar wanda ya san abin da ya kamata ba sai su yi wannan aika aika ba yana karya gwiwa yana rage hanzari sosai kuma kun ga gwarzaye ne waɗannan sojawa sunayensu ya shiga tarihi A kan zancen 'yan bakin haure kungiyar matasa ta Agadis ta yi kira ga kungiyoyi masu zaman kansu su nuna ayyukan da suka yi a cikin shekara musamman inda suka forar da matasa. Gama karin haske daga bakin shugaban matasan jihar Agadis Abdurrahman Kutata wanda sai Karim ya yi wa tambaya akan wannan maudu'in. Eh, Muna faɗa da babban murya cewa da yawan waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu cewa da ONG da suka zo ana nan Agades a kan batun baƙin haure. Wasu suna cewa suna samar wa matasa ayyukan yi. Muna gayyatar hukumomi da su binciki waɗannan ƙungiyoyi. Su kuma ƙungiyoyin su haɗa wani babban taro su yi raskuna na ƙarshen shekara domin mu ma a matsayinmu na matasa mu kawo tamu gudunmawa akan abubuwan da suke faɗa dangance da matasa. Tun Tun watan Julai na shekara 2019 tsarin karfafa jagoranci ta fannin demokarasi ƙungiyar da ake kira pagod sun yi yawo domin buɗe kai tsakanin matasa da kuma mata idan ka kirga wata bakwai kenan yanzu da farawarsu mai kula da sadarwa na ita wannan ƙungiyar malam ingai isufu ya amsa tambayoyin mai ɗaukar rahoton mu olivier asogbavi akan halartar matasa a wajen zaben shugaban ƙasa da za a yi nan gaba dangance da masu zaɓe akwai da yawan matasa wanda ƙididdiga ce ta tabbatar muna da da haka kashi 65 cikin 100 matasa ne. A bangaren matasa mun yi la'akari akwai cunkoso, amma matasan ba su shirya tunkarar zaɓuɓɓuka ba, ba su shirya tunkarar tsofin ba. A cikin jam'iyyun siyasa akwai wakilcin matasa, amma a ɓangaren shugabanci matasa ba sa wakilci. les Yanzu kuma sai mu takaitaccen rahoto inda za mu kawo muku tarihin wani matashi wanda yake da nakasa wanda yake gwagwarmaya domin ya gani ya ci gaba a cikin rayuwar shi. Shi wannan matashin sunan shi dai Zakariya Utahiru aikin shi kuma shine sarrafa kujeru da kuma sayar da su. Ga labarin nashi. Bisa wata babbar magamar hanya ta birnin Yame akan allon wani shago an rubuta kalmar a bar barace-barace shiko shagon nan a hakikani wani wuri ne da ake yin kujeru da teburorin karfe da kuma igiyoyin roba Mai wannan shagon Zakariya Utayiru matashi ne ɗan Nijar mai shekara 32 da ya gurgunce ta kafafunsa tun yana yarintarsa bayan kamuwa da cutar shan inna. Bayan ganin alkanai cikin barace-barace ya samu horo da wata ƙungiyar taimakawa ta mashi inda ya girka shagonsa a shekara 2007 yau ya ce yana cin moriya sosai da wannan sana'ar tashi. Kowace irin kujera ce idan da zare ake yin ta, to muna iya yin ta. Lalle ni abin da ya sanya ni na shiga wannan aiki ina cikin gari ne, aka mika ni ga wani malami ya tafi da ni almajiranci a Najeriya, inda da na tafi ban yi karatun ba sai na shiga barace-barace. A wani karon sai na yi sati daya na dawo gida, abin da na samu na zo na damƙa mishi. Sai na gudo, da na dawo ne gida ake sanar da ni akwai wani wuri da ake horar da na kasu ayyuka ayyukan hannu na shiga caritas na samu diploma lalle muna samun riba a cikin ayyukanmu wannan yana kai ƙasa gaba a cikin shagon nasa yana koyarwa matasa da dama aiki wa'anda yawancinsu na kasassu ne Ina aiki ne a gurin ya'u zakari, na zo koyo, ya yi aiki sosai don haka ne na zo gurin sa na koya. Babban fatan zakar ya'u Tahiru shine ganin matasa na kasassu sun samu abun korewa bakin su kuda ta hanyar zufar goshin su maimakon yin barace-barace kan titi. Yanzu kuma sai mu shiga a fannin labarun namu na wasannin motsa jiki. Ƙungiyar kwallon kafa ta afirika ta bayyana sunayen mutum uku da za a riƙiya domin za su zama zakaru a kwallon kafa na Afirka na shekara 2019. Sannan kuma za a bayar da kwallon zinarin Afirka na shekara ta 2019 a ranar 7 ga watan Janvier a garin Alkahira na kasar Masar a wajen wani babban taron da zai wakana idan Allah ya kai muna rai. Nan muka kawo ku ƙarshen shirin labarun namu na matasa sai sati na gaba idan Allah ya kai mu.